ta ce min da jiya ta yi fama da ciwon kai kuma bata samu barci sosai ba idan za ku tafi zan ba ta wasu magunguna ta sha sai ta kwanta ta yi barci isasshe zuwa dare zan sake gwada jinin nata ta umarci aishan ta kwanta a wani madaidaicin gado don ta yi mata awo komai lafiya lau don har skyrim ta yi mata ta rubuta magunguna ta ba abdul ya je ya karba a gurin karbar magani yana rike da hannunta suka fita daga ofis ɗin. baby ɗan jira na anan in karɓo maganin ba ta tanka ba sai kawai ta nemi kujera ta zauna a reception ɗin yana shigewa ciki ta tashi ta yi tafiyar ta zuwa gida daman da motar ta je asibitin ko kafin ya isa gida har ta yi wanka tana sanye da doguwar riga mai kama da shi ta shan iska ya saukar mata har gwiwa tana zaune da kofin ti a hannunta tana kurba ga kuma hisunar maslama ɗayan hannun tana dubawa sanin girma da darajar da yake tare da amsa sallama ya sa ta amsa shi ko kallon shi ba ta yi ba ta ci gaba da abin da take yi Baby shine kika taho kika bar ni da fargabar inda kika shiga, ya faɗi haka yana kokarin zama a gefenta. Shiru ta yi mishi kamar ba da ita yake magana ba. Matata ba da hankalin ki yi magana please. Ni kan ban da lokaci ta amsa kai tsaye tana kokarin miƙewa da kofin a hannunta. Riko hannun ya yi sake zanar da ita inda ta tashi. Aisha ki yi hakuri, ban san me ya shiga kaina ba a jiyan nan har na farfaɗa miki Abdul dan girman Allah ka kyale ni wallahi ko kaɗan ba na son in ji muryarka a kusa da ni idan kuma za ka sake tunatar da ni ni tsohuwar yar ta'adda ce bismillah cikin fushi ta yi maganar daga ƙarshe kuma muryar ta yi fara rawa alamun za ta iya yin kuka a kowane lokaci don haka ta rintsa idanuwanta tana ƙoƙarin tausar zuciyarta ko kaɗan baya so hawayen su zuba a gaban shi shiru yayi yana sake jin babu daɗi a ransa wai shin aisha ba ta son jin muryarsa a kusa da ita kamar ba zai tanka ba sai kuma ya ce ni dai ina sake baki haƙuri don allah wallahi ban yi niyyar in faɗa miki wata magana makamanciyar wannan ba lokacin da kika tare ni da wannan maganar ina cikin mungun ɓacin ran da na kwaso a ofis ne sai kuma shedan ya yi amfani da fushin da nake cike sarrafa linzamin zuciyata hannuwanta duk biyun ta sa ta toshe kunnuwanta da su alamun da gaske ba ta son sauraron shi kawai sai da ya gama da ita ne zai zo yana wani ba ta hakuri a sanya ya aje mata ledar maganin a cinyoyinta ya kama hanyar ficewa daga ɗakin a rara ta raka shi da shi sannan ta daga murya yadda ta san zai jiyo ta ta ce idan ka ga dama ka je ka ba matar so labarin ni tsohuwar yar ta'adda ce mata ta min maganar banza ta ga yadda zan zamar mata da haƙoran gaba wallahi ko giwa ta faɗi ta fi ƙarfin kiyashi su jata. inda ta ga ya dawo ɗakin da mungun fasata a fuskar sai sa ta shiru ta rinsa idanuwan ta ga ta gama tsammanin maranta ta zai yi tunda ta gama hakikan cewa zuciyarta ya daina ƙaunar ta sabanin abin da ta yi tunani cik ya ɗauke ta ita da cikin nata kamar wata bebi ya nufi cikin ɗakin da ita ciccille kafafuwa take yi tana masifar ya sauke ta bai dire ta ba sai da ya kai ta tsakiyar kangaren balla rigar rigarsa ya fara yi yana kusantar ta lura da abin da yake shirin yi sa ta fashe da kuka mai karfi tana yunkurin sauka daga kan garin janyo ta a jikin tsayayye masa masauki a kan garin har lokacin kuka take idan haka ya haɗa bakinsa guri ɗaya yana mata wani zazzafan kes tun tana mutsu-mutsu da kokarin kwace bakinta har ta yi lakwas a girjinsa daman ya riga da ya san lagwanta sai da ta natsu sai hawaye take fitarwa kawai bata san me yasa ba maganar ya yi bacewa daga kwakwalwarta a hankali yake shafa bayanta alamun rarrashi yana faɗa mata kalamun kwantar da hankali da bata hakuri cikin tattausan lafizza kan laifin da ya yi mata Tsawon lokaci suna a haka tun tana hawaye har ta yi shiru, daga baya ma wani daddaɗin barci ne ya fara kwasar ta a jikinsa. Tun tana ƙoƙarin hana shi ɗaukar ta har barcin ya ci nasarar sace ta gaba ɗaya. Bai ɗaga ta ba sai da ya tabbatar barcin ta ya yi nisa, sannan ya gyara mata kwanciyar ta ya daidaita sanyin esin ya fice daga ɗakin. bai bi ta kan Yasmin ba dan sosai ya ji haushin abin da ta yi mishi da safe, don haka ya koma ɓangaren su kamar don su yi magana kamar yadda ya ce. Nura wai ina masa sai shiga ne kwana biyu san ba na samun shi a waya kayayyakin guri na duk sun kare ko akwai wani abu a gurin ka ne ta tambaye shi lokacin da ya miƙe titi sosai da motar don zuwa kai ta makaranta murmushi ya yi ya cije gefen bakinsa ya saci kallon ta ta madubi tunda suka fito daga gidan ya lura kamar nan ta ɓace yake shi yasa ya rasa hanyar da zai mata ta tayan guzurin da ya taho da shi musamman domin ta hannunsa ya laluba a aljihun wandonsa ya ɗauko kwalbar ya miƙa mata kin san ba a rasa nono a raga moses tafiya ya yi don nima na kwana biyu rabona da shi ki neji da wannan zuwa an jima sai ki bada kuɗi a karɓo miki wani da murmushin ta ta yi masa godiya tana rike da kwalbar a hannunta da ijiyewa za ta yi a cikin jakarta sai ta fito daga lecture ta sha a hostel ɗakin ƙawayenta sai kuma ta tuna ko ta je makaranta yanzu sai nan da awa biyu take da lectures gidan ne kawai ya yi mata zafi shi yasa ta gillawa mahaifiyar ta karyar tana da darasi da safe ta shirya ta fice duk da an dawo mata da wayar ta kwanaki uku da suka wuce san ta cikin walwala still dai ko ta kira wayar usha lambar sa ta shiga dama tana gwada kiransa a lokuta mabambanta da lambobin kawayenta kwanaki can da tsumin soyayyarsa ta taso masa wayar mahaifiyarta ta dauka ta kira shi amma ta ji a kashe mami kuma tana matakar saka mata ido a gidan shi yasa ba ta samun damar kurbewa a ɗakin ta kamar yadda ta saba a da dole sai ta shiga makaranta ta yi abin da take so a ɗakin ƙawayenta buɗe kwalbar ta yi ta fara kurɓa sannan sannan tana danna danna a wayarta kafin ta ankara ta shanye gaba ɗaya duk abin da take yi nura yana kallon ta ta madubi yana dariya a fili ya san ta riga ta zama nama dariyar me kake yi ta tambaye shi rigar tana ta zabga hannu akai akai ko kafin ya amsa mata ta bingire akan kujerar bayan motar tana bacci daga nan kai tsaye ɗakin abokan salado ya wuce da ita zuciyarsa a cike da farin ciki sai wake-wake yake yi shege nura baka da kyau ya faɗi hakan yana masa jinjina da babbar yatsarsa lokacin da ya ganshi ya shiga ciki saboda fatima a kafadarsa kamar matacciya akan ya lalliyar katifar da ta gama suɗewa ya kwantar da ita suka kwashe da dariya gaba ɗayansu sannan suka tafa hannu zuciyarsa falfarin ciki an faɗa maka ni na wasa ne in ji gwari ya ba da magani an ci an mutu ya yi karin maganar yana ƙara tintinawa kansa nan da nan ya fara kokarin zame wandonsa daman abin da ya sa ya mata haɗe-haɗen magungunan da suka fi karfin hankalin ta kenan tun a wancan lokacin da ta yi mishi alkawarin kanta sai da ya gama sakari a shi sa ta yi sai sa ya daina karɓar komai na hannunta kuma ya sha alwashin duk daren daɗewa sai ya ɗanɗana ta tsawon lokaci yana abu ɗaya kamar ya samu matarsa ta sanna ya sha tsananin mamaki da ya ji tabbas shine na farko da ya fara keta alfarmarta hakan ya sa jikinsa ya dan sanyi amma da yake shedan yana kan sai yana kaɗa masa ganga bai fasa aiwatar da mungun sa ba da yake ba a cikin hayyacinta take ba shi yasa bata bashi wata matsala ba tsawon awa hudu suna budurinsa akan tashi da lado har a lokacin bata dawo hayyacinta ba don kayan da ya haɗa. ta sha ba karamin karfi suke da shi ba idan mai karamin kwakwalwa ne ma sai ya kwana biyu bai dawo hayyacinsa ba a haka ya dauke ta a motar ta har zuwa cikin layin sai ya aje motar nesa da gidansu kallo ɗaya za a yi mata a gane abin da aka yi mata kuma a fahimci ba a hayyacinta take ba lokaci yayi da ya kamata a tona asirin su sanata sumaila a idanun duniya sannan lokaci yayi da ya kamata dan majalisa tanko ya girbi lagwadar irin barnar da ya dade yana shukawa a doron kasa shi kuwa dan takarar gwamnan jihar Kaduna Honorable Gali da alkhairin sa suka bayyana kuru-kuru a idanuwan jama'a har suka lallaba munanan sharrin sa lokacin ban kado su yayi abin da ya bani mamaki kuma ya daure min kai dakta duk su ukun sanannu ne gurin jan gaba gaba ayyukan alkhairi ashe shuɗayen macizai ne a cikin shuɗin ciyawa da yaddar Allah lokaci yayi da za su girbi abin da suka daɗe suna aikatawa dakta da wannan kamal ɗin za mu yi amfani gurin tona asirin mijinki in Allah ya yarda kamar za ka iya tuna gidan da kake sauka da kayan maye idan ka zo nan Kaduna girgiza kai yayi alaman ba zai iya tunawa ba yalla bai ni fa wallahi ko su mutanen da kake maganar sun yi amfani da ni wurin lalata matasan mu wallahi na manta da su inda Allah ya takaita mana wahalar kafin in dawo hayyaci na na sanar da sumomi waɗanda nake yi wa aikin in ban da haka ko duk wannan rayuwar da kuke faɗin na yi gani nake tamkar almara ko kuma mafarki ne nayi a cikin barci da ina farkawa na manta da shi zan iya gane gidan ya abdul da sauri suka kalle ta da mamaki a fuskokinsu momi kam har sai da ta tambaye ta ta yaya aka kika sani khadija momi akwai ranar da za mu wuce na ganshi ya shiga cikin gidan da motarsa lokacin da yake muna tare da abokan aiki na shi sa ban tsaya ba ta girgiri wannan karyar ta faɗa masa momi ta san muddin ta faɗa masa gaskiyar abin da ya faru za ta sha faɗa da momi in ma ta ci sa'a ba ta mammare ta ba kamal ko murmushi ya kasa kasa yana satar kallanta tunda ta fara mishi gaskiyar abin da ya faru kwanakin baya haka kawai yarinyar take mun gumburge shi oke komai zai zo mana da sauki tun da kin san gida. yanzu kamal wani bukata ke gare ka wanda kake so mu taka maka a cikin kwanakin nan domin dole mu bayyana ka a duniya a matsayin dan ta'adda ushara muka sake kamawa a karo na biyu shiru ya idanuwansa suna ta cikowa da hawaye idan so samu ne in ziyarci dangina da yan uwana ba a matsayin kamammi ba an gama ka shirya gobe da yamma za mu shiga kano don ka gana da yan uwanka ranta ya yi min gumbaci da yadda take ta kiran shi a waya bai ɗauka ba ta sake kallon fatima da take kwance a san kama gawa wasu zafafan hawaye ne suka sake zubo mata da ta tuno bayanin da likita ya yi mata dazu hajiya ku yi hakuri mun bata duk taimakon da ya kamata amma sai hakuri domin an riga an yi mata fyaɗe da sauri ta kawai da kanta wai sabbin hawayen suna sake gangarowa daga idanuwanta tun lokacin da mai gadi ya sanar da su a rikice ga fatima kwance cikin mota ta ji hankalinta ya gunzuma a kallon farko da ta yi mata ta yi hasashen abin da ya faru wasu marasa imanin sun riga sun keta alfarmar yarta amma a yanzu da ta sake jin tabbacin zancen a bakin likita sai ta ji hankalinta har ya faɗa zaɗa gunzuma miyagun kwayoyi suka shayar da ita kafin faruwar komai shi yasa har yanzu bata dawo hayyacinta ba amma in Allah ya yarda za ta dawo hankalinta nan ba da jimawa ba bayanin da likita ya yi mata kenan da tattausan lafizza sannan ya sallame ta daga ofis ɗin ko da ta nemi ganin Fatima ya ce ba matsala za ta iya shiga ta ganta amma kar ta yi hayaniya sosai tun shiganta cikin ɗakin ta ga halin da take ciki ta ɗauki tsawon lokaci tana kuka daga bisani ta lalubo lambar honorable ta danna mishi kira ta kira wajen sau biyar bai ɗauka ba a yanzu ta sake danna kiran lambarsa a karo na shida wai dan allah hajiya wannan wani irin masifaffen naci ne tun da kika kira ɗaya biyu ban ɗauka ba ba sai ki haƙura ba dakatar alhaji ta katse shi cikin tsawa da muryarta mai rawa har lokacin hawaye bai daina zuba a idanuwanta ba ba masifaffen naci ne yasa nake ta kiran ka ba na kira ka ne don in sanar da kai ibtila'in da ya afka maka amma na san ba lallai ne ka damu ba da abu ne da na daɗe da faɗa maka ko bai faru a yanzu ba zai faru a gaba cikin zuri'arka Allah ya sani ban kasance mazinaciya ba alhaji amma jarabtar da Allah ya yi min na auren miji irin ka sa yasa zuri'ata suke ta girba abin da ka shuka da hannunka daga can bangaren kirjinsa ne ya buga dam da hanzari ya sauka daga kan baiwar Allah mahaukaciya da take a daure jikin gado muryar na rawa yake tambayar ta hajiya mai yi kokarin faɗa min Fatima da ka ɗauki kulawar duniya ka ɗora a kanta har ka zuba mata masu gadi saboda sharrin samarin zamani to a yau sun samu nasarar yi mata fyaɗe fyaɗe Hajiya ya tambaye ta da ƙarfi kamar mahaukaci sabon kamu Ƙwarai kuwa fyaɗe alhaji idan a yanzu hakan na mamuna asibiti ba ta a cikin hayyacinta saboda kayan mayen da ta sha in takaice maka zance har wankin ciki likitoci suka yi mata saboda tsoron kar ta ɗauki ciki wani mugun ihu da ya kurma mata a wayarta sauri ta sauke wayar a kunnenta ta kashe gaba ɗaya hawaye ta ci gaba da yi a hankali tana jin tsanar mijinta yana cika zuciyarta daga can ɓangaren sa kuwa kuka ya fashe da shi ya zube jagab a gefen gadon ita kuwa baiwar Allah mahaukaciya sai ta fashe da dariya kamar ta san me aka faɗa mishi a wayar dariya ta ci gaba da babbakawa wanda ke ƙara tabbatar da kwakwalwarta ta motsi kallon ta kawai yayi shiru sai kuma ya fara mai da kayan jikinsa da yayi watsi da su a tsakar ɗakin yana shashshekar kuka yana kuka tana kilkila dariya a haka ya bace daga ɗakin yana kwala kiran sunan direbansa tashin hankalin da yake ciki yasa ya manta karfe 8 na dare har ta gota a lokacin a haka suka kama hanyar kano shi da direba da rikiyar kila kamaluddin yanzu kai ne haka kamal ina ka shiga duk tsawon lokacin nan baka dawo gare mu ba kamal kanin mahaifiyarsa kawo mustapha ne yake faɗin haka cikin kuka da tashin hankali Kusan duk wasu manya daga cikin dangin su da makwabta sun hadu a cikin gidan saboda labarin dawowarsa da ya kara da unguwar cikin kankanin lokaci. Da sun zo kuma sai su yi turus saboda a ce kawai yake a wancan kamar ɗin da suka sani. A siffar jiki kuwa gaba ɗaya ya canza. Shi yasa sai da kyar suka gamsu yi eh, tabbas fa shine kamar ɗin da suka rasa tsawon lokaci. Bayan tambayoyi da suka yi masa akan rayuwarsa ta baya gani suke kamar wani ne ya zo zai yaudare su da cewar shine Kamaluddin. sai da suka ga duk wanda ya shigo zai daga kai ya kira cikakken sunan shi sannan ya gaishe shi a ladabce yasa suka kara yarda tabbas shine duk sun damu ya ba su tarihin inda ya shiga tsawon shekarun nan bai waiwaiwai danginsa ba mu kam dai tunan mun daɗe da fitar daren ka dawo gare mu abin da yasa ba mu yarda fara ba kamar yadda 'yan unguwa suke cewa malam mamu da yayi istakara ya tabbatar mana kana kuma duk lokacin da muka sake tambayar tambayarsa amsa ɗaya yake bamu ita ce kana raye lokacin da ka gida ne bai yi ba wani mahaifinsa ne yake masa wannan bayanin muryarsa a sanye duk da girmansa da shekarunsa sai share hawaye yake yi tun bayan batan kamar din yake tuhumar kansa da sakaci da zumunci da wulakanta iyalan kanin shi mai kaunar shi wanda yana da tabbacin idan shi ne ya mutu duk tsananin talauci mahaifin kamal ba zai bar iyalinsa su tagayyara haka ba shi yasa duk tsawon lokacin nan bai taba gajiya gurin roƙon Allah ya dawo da kamar gida lafiya ba ko zai samu ya gyara kuskuren shi kar ya mutu Allah ya dome shi akan sakaci da zumunci rashin karfi da takaicin da muke fama da shi yasa da muka haɗa yan kuɗi muka ba da cigiyar ka a gidan rediyo na wata ɗaya ba mu sake ba da cigiyar ka ba kuma duk sanda muka kira wai daga san baya shiga Tabbacin da Malam Mamuda ya bamu na cewar kana raye ya sa muka kulle gidanku ba tare da mun taba komai a ciki ba, sai dai lokaci bayan lokaci mu zagayo a duba lafiyar gidan. Kawo Mustapha ne ya faɗa hakan shi ma yana goge kwalla. A hankali kuma cikin natsuwa kamar da ya gyara zamansa akan babbar tabarmar da aka shimfiɗa musu shi da dakta da Abdul da Khadija da tana ce ita sai ta bi su da Momi ta ce ba za a je da ita ba ta shige ciki tana kuka da kyar kamar ya rashin Momi ta bari aka taho da ita bai ɓoye masa komai ba daga tarihin rayuwar da ya gudanar bayan rabuwarsa da gida kafin ya kai karshe manya da yaransa kuka suke kashirbin umm. ciyaman ya sha tsinuwa kwando-kwando da fatan saukar iftila'i a cikin rayuwarsa kala-kala daga bisani kuma suka karge da addu'ar fatan alkhairi ga momi da yaranta da kuma abdul da ya yi alkawarin zai tsaya wa kamal ɗin don wanke munanan laifukansa a idanun duniya wani kam yanzu ina ciyaman yake ne Ya ci takarar ɗan majalisar da yake nema kuwa? Kamar ya tambaya bayan sun nutsa da koke-koken da suke yi. Ai su Sumaila Likkafa ta ci gaba. Yanzu fa shi yana Abuja ya zama sanata tun kafin hawan gwamna Kabiru da yake tumumin sa Mutumin sa kuma mutane suna son shi saboda kokarin ayyukan alkhairin da yake yi a fili gwamnan ya bashi shawarar madadin dan majalisar jiha ya nemi sanata kuma cikin ikon Allah ya bashi nasara amma da yardar Allah sai ya gamu da masifa da bala'i akan abin da ya aikata maka sanata Sumaila ce Abdul ya tambaya da sauri ya kware ko yaro sunan shi kenan Sumaila ka san shi ne bai amsa ba sai bayar sai ya dauko yi sacin sanato Sumaila dan ƙasa. cikin kankanin lokaci tarihin shi ya bayyana da kuma hotunansa daga ƙasa zomin ɗin hoton ya yi ya mika ga mustapha ya ce shine wannan kwarai kuwa shine bakin azzalumin wanda tarin alkhairinsa suka ɓoye munanan ayyukansa da yake yi a ɓoye da matukar mamaki a fuska da muryarsa ya karɓo ya ke mika wa kamal wannan shine ciyaman ɗin da yaron sai yi wa kanwar ka fyaɗe gida kai kawai ya iya yi alamun e eh, shine Dan ganin hotonsa ya sake tada mashi kullatan da ya yi wa ciyaman ɗin abdul lafiya kuwa momi ta tambaye shi dan ganin lokaci ɗaya ya shiga wani yanayi mai kama da na rudani iko sai allah dakta wannan ciyaman ɗin fa ba kowa bane face wanda usha ya zama mishi dillar miyagun kwayoyi a takaice ciyaman shine rabul sumaila lallai kamal fansarka guda biyu ne akan wannan mutumin jikin kamal har wani tsuma yake yi da ya ji bayanin abdul ina ma allah zai hada shi da honorable a daidai wannan lokacin wato dai ciyaman ya yi nasara a kansa kenan tunda har ya samu damar mai da shi babban dan ta'adda a idanun duniya lalle ya yi nasara a kansa a karo na biyu amma in allah ya yarda lokacin da zai karya alkadarinsa gaba ɗaya ya yi irin maganganun da yake ta jiwa yana tashi sama-sama daga dakin da yake jikin inda yake daure ya sa hankalinsa ya mungun da gunzama sake kasa kunne yi sosai don ya fahimci akan shi ne tabbas suke magana tsawon one month muna ciyar da shi mu bashi magani ba don komai ba ne sai don wannan lokacin da muke jira don haka ban ga amfanin a yanzu kuma mu ce a sake barin shi ba amfanin me yake mana da har za mu sake barin shi ya ji sauƙin da idan muka sadaukar da shi ga juji ba zai ce mun bashi mara lafiya ba don haka wannan maganar a bar ta kawai jibi za mu yanka shi in ba jujuba jinin shi ya sha hawaye ne suka gangaro daga idanuwan shi hannu da kafafuwan shi ya kalla ya ga mungun daurin da suka yi masa ba mai kwancewa cikin sauki ba ne a daidai lokacin da yake wannan tunane tunani ɗaya daga cikin mutanen da suke maganar ya leko ya kalle shi sama da ƙasa tsawon mintuna sannan ya koma cikin ɗakin shikenan shi ɗin za mu sadaukar na ga tabbas ya ƙara jin sauki sosai jujuba zai yi farin ciki da shan jinin kamar sa amma kafin ranar mu ci gaba da ciyar da shi kyakkyawan abinci don ya sake ƙoshi sosai da wannan maganar suka samu matsayar sadaukar da jinin guru ga gunkin da suke bautawa mai suna jujuba tun daga wancan lokacin da suka samu hatsari da motar da suka ɗauko usha ɗin shi bai fada ko ina ba sai kofar gidan gali gali mutum ne mai sauƙin mu'amala da mutane kuma yana rayuwarsa ne tsakanin musulmi kuma hausawa halin kirkin sai sa mutane suke ƙaunarsa duk da bambancin addinin da